بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل كبري وثنا يعبد وقال لا تتخذوا كبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاجتماع عند قبره وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضع فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضع وهذه الأحاديث رواها أهل بيته مثل علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي ومثل عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو, أو قبر غيره امتثالا لأمره ومتابعة لشريعته فإن من مبدأ عبادة الأوثان الوقوف على قبور الأنبياء والصالحين والوقوف على تماثيلهم وإن كانت وقعت بغير ذلك وقد ذكر الله في كتابه عن المشركين أنهم قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوك ونسرا وقد أضلوا كثيرا وقد روى طائفة من علماء السلف أن هؤلاء كانوا قوما صالحين فلما ماتوا أكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم وكذلك قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى Ƙala Abbas, Kana latu rajulan ya luttu sawika lil hujjaj, balamma ma ta aka fu ala kabri. Wali haza ƙala Nabi sallallahu Alaihi wasallam, Allahumma la tuji al kabri wasu yobat, wani ha an yi salla inda kabri. Wali haza lamma bana musulmi na hujratahu harrafu mu wa sanna muhu li Allah ilai. Fa innahu sallallahu Alaihi wasallam qala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 a yau yammacin talata daren laraba takwas ga watan rabi'ul awwal hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1433 wanda kuma ya zo daidai da 31 ga watan ɗaya shekarar miladiya ta 2012 a wannan majalisi namu mai albarka na karatun bugiyatul mushtaq fi sharhi risalati shaykh al-islam ibn ta ila al-iraq majalisin da muke sharhin sakon da ibnu taimiya rahimahullahu ta'ala ya aika wa mutanen iraki wanda wannan shine darasin na hamsin a jerin gwanan majalisin mu na wannan masallaci wannan shine na 164 wanda kuma idan ba a manta ba gabar da ibnu taimiyya yake mana magana akan ta ita ce abin da ya shafi ziyarar kabari a ziyarar makabarta a musulunci yadda ya kamata musulmi ya ziyarci makabarta da abin da ya kamata ya yi na addu'a da neman gafara ga waɗannan da suke kwance a wannan kushewa tare da ainihin ɗaukan izina da wa'azi na cewa duk wani mai rai makomarsa kenan wanda wannan ita ce sunna da ta tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi sallama game da ziyarar makabarta wanda dai ya ziyarci makabarta idan ta musulmi ce wannan abin zai zai shiga bisa ladabin da musulunci ya koyar sannan kuma ya yi waɗanda ya samu a kwanci a gurin addu'a Allah ya gafarta musu ya ji kansu ya musu rama ya haskaka kabarinsu ya ba su dacewa sannan kuma ainihin ya ɗauki izina wato wa'azi ya wa'azantu daga wannan ziyarar idan kuma makabartar ba ta musulmi ba ce to ya taƙaita bisa wa'azantuwa daga wannan makabarta wannan shi abin da ya tabbata a sunna kuma shi abin da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya koyar kuma ya aikata to duk wannan dan ya bayar da martani da kuma gyara ga abinda wasu suke yi dangane da makabarta da aka mayar da makabarta kamar masallaci aka mayar da ita gurin tarurruka aka mayar da ita gurin kiran wasu ba Allah ba ana neman agaji a wajensu ana neman taimako a wajensu ana neman abinda a gurin Allah ta'ala kadai ake neman sa ana neman waraka daga cututtuka a wajensu ana neman arziki a wajensu ana neman 'ya'ya a wajensu ana musu bakanci wanda duk waɗannan abubuwa ne da Allah kaɗai ake yi wa har kuma aka samu waɗanda suke yin sallah a cikin makabarta suke fuskantar kabari su yi sallah a gare shi wanda wannan ya saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya saba wa abin da ya koyar ya umarni da shi mala yake cewa wata bata an nabi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala la taj'al qabri wathanan yu'bad la taj'al qabri wathanan yu'bad yace ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allahumma ya ubangiji la taj'al qabri wathanan yu'bad kada ka mayar da kabarina tamkar gunkin da za a rika bauta masa kada ka mayar da kabarina kamar gunkin da za a bauta masa wa qala haka nan kuma yace la tattakhizu qabri idan kada ku mayar da kabarina kamar idi wato kamar ran sallah wa sallu alayya haythu ma ku yi sallah gare ni duk inda kuke ku yi salati gare ni duk inda kuke fa inna salatakum tablughuni domin salatin da za ku yi mun zai iso gare ni فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الاجتماع عند قبره النبي صلى الله عليه وسلم يا حنا ينتارو قبر انسى وأمر بالصلاة عليه في جميع المواضيع يأي أمرني لأي مسا صلاة أكوئنا فإن الصلاة عليه تصل إليه من جميع المواضيع domin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam tana isa inda yake daga ko ina aka yi masa mala yace wa hadhihi al ahadithu rawaha ahlu baitihi waɗannan hadisan wato iyalan gidansa sallallahu alaihi wa wasallama sun ruwaito su mislu ali ibn al-husaini kamar ali ibn al-husain zain al-abidin an abihi daga mahaifinsa al-husain ibn ali ibn abi talib an jaddihi daga kakansa ali ibn abi talib wa mislu abdullahi ibn al-hasan ibn ali ibn abi talib kamar kuma abdullahi dan alhassan dan ali dan abu talib abdullahi dan hassan dan ali dan abu talib shi ma daga babansa hassan ibnu ali daga kakansa ali ibnu abi talib fakano hum wa jiranuhum min ulama'i ahli almadinati ala yace su waɗannan da makotansu daga cikin malaman madina yanhauna anil bida'i allati inda qabrihi aw qabri ghairihi suna hana yin bid'a a wajen kabarin manzon Allah sallallahu alaihi ko kabarin wani ba manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama imtisalan domin biyayya domin ko aiwatar da umarninsa sallallahu alaihi wasallama wa mutaba'atan li shari'atihi da kuma biyayya ga shari'arsa sallallahu alaihi wasallama fa inna min mabda'i ibadati al-awthan saboda yana daga mafarin bautar gumaka abinda ya farar da bautar gumaka a tarihin dan adam al'ukufu ala quburil anbiya'i was salihin da kufa a kan kaburburan annabawa da salihai wal uqufu ala tamathilihim ko al uqufa ala quburil anbiya'i was salihin wal uqufa ala tamathilihim da dukufa kuma a kan gumakan abin nan gumakan ko butun butumin su wa in kanat waqa'at bi ghairi zalika duk da cewa an yi bautar gumaka ta wata hanyar ba wannan ba wato anan malam yana mana bayanin irin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi a rayuwarsa na tsawatarwa da jan kunne game da bautar kabari kabarin kuma na kowa ne ne bauta ga Allah kadai ake yin ta ba wanda ya cancanci bauta sai Allah shi kadai mala'iku ba su cancanci bauta ba annabawa ba su cancanci bauta ba ballantana kuma wasu wanda ba su kai su daraja ba babu wanda ya cancanci a bauta masa sai Allah kuma dukkan wani da za a bautawa ba Allah ba to daidai yake da a bautawa haka babu bambanci sa'un mala'ika ne aka bauta masa ko kuma annabi ne aka bauta masa ko wani waliyi aka bautawa in dai an bauta ma wani ba Allah ba to wannan bautar daidai take da wanda ya sassaka sassake yake bauta masa ko ya gina gunki na laka ko na dutse yake bautarsa to dukkanin masu bautar wani Allah ne kuma dukkanin su makoma ɗaya za su samu gurin Allah wato babu bambanci kada wani a ce a ah, ai shi wancan annabi ya bautawa ko mala'ika ya bautawa wannan kuma sake ya bautawa saboda haka ya kamata wancan ya ɗara wannan matsayi a gurin Allah ko wancan a yi masa afuwa tun da mala'ika ya bautawa ko a'a dukkaninsu sun bauta wani Allah dukkaninsu kuma za su samu sakamako iri guda ba za a bambance su ba don sun bauta wa abubuwa mabambanta na'am abinda suka bautawa mabambanta ne annabawa da mala'iku da salihai waɗannan a gurin Allah masoyansa ne sabanin wanda zai bauta sassaki ko da zai bauta wa dodo ko da zai bauta wa wani abin tsafinsa ko wani tsuntsu ko wata itaciya wanda ya bauta ma wani abu wanda ba a faɗi ba ce mai tsarki ba ne ko mai daraja a wajen abubuwan da aka bauta an samu bambanci amma a wurin bautar dukkaninsu bauta ne ga wani ba Allah ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad ya Allah kada ka mayar da kabari na kamar gunki wato kaga sai ya ce kada ka mayar da kabari na kamar gunki da ake da za a bauta masa wato da a ce hakan za ta yiwu a bauta wa kabarin annabi sallallahu alaihi to an riki wani gunki ba Allah ba duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana da matsayi da martaba da daraja a wurin Allah da babu wanda yake da ita to amma wanda zai bauta masa ba Allah ba to daidai yake da wanda zai bauta wa sassaki ko zai bauta wa gunki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sanan yu'bad annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan addu'a kuma Allah ya karba addu'arsa Allah ya karbi wannan addu'a da annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi sahabbai sun yi aiki da wasiyar da ya bar musu sai suka binne shi a inda aka Allah ya karɓi ransa domin ya ce annabawa ana binne su a inda suka rasu haka sai ya rasu ya bar duniya a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha saboda haka suka yi aiki da wasiyarsa suka binne shi a ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha to a lokacin da aka binne shi sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta yi katanga wato ta yi katanga tsakaninta da kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zama akwai kofa da za ta shiga ɗakinta sannan katanga ta raba tsakanin ɗakinta da inda annabi sallallahu alaihi wasallama yake kwanci to bayan sayyidina Umar ya rasu a sayyidina Abubakar ya rasu shi ma sai aka binne shi ta bangaren hagu sayyidina Umar shi ma da ya rasu sai aka binne shi shi ma a wannan guri to daga lokacin sai aisha radiyallahu ta'ala an sai ta bar ɗakin gaba ɗaya bayan an binne sai na umar to a lokacin sai ta bar ɗakin sai ta aka rufe ɗakin ta yadda kuma babu wani wanda zai iya shiga ɗakin aka rufe ƙofa banda wani wundo kankani taga kankanuwa babu wata ƙofa ma da za ka hango abin da yake ciki to bayan wannan sai aka a zamanin abdulmalik alwalid ibn abdulmalik ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya kuma lokacin sayyidina abin nan umar umar ibn abdulaziz kafin ya zama khalifa a lokacin yana gwamna a madina sai aka buƙaci a faɗaɗa masallacin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama saboda mutane sun yawaita gari ya ƙara yawa don haka masallacin ya musu kaɗan akwai buƙatar a ƙara masa faɗi da haka sai suka shigo da wani bangare na dakunan matan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a cikin masallaci sannan sai suka shaci wani bangare na rauda sai aka gina katanga bayan waccan katanga ta daki na na'isha sai aka sake kuma gina wata katanga a suka sanya wannan katanga ta zama musallata wato wacce take mai gwafa ba katanga murabba'a ba wacce za ta za ka iya tsaya ka fuskanci ta sai aka yi ta mai kusurwa wato murabba'a abin nan mai gwafa za a ce ko? triangle ne ban san da amsar ya kuke ce masa ba wata take mai kamar gwafa haka an san gwafa da da gwafa take na yawon to sai aka yi wata katanga mai kamar gwafa sannan bayanta da wasu lokuta sai aka ƙara wata katangar sai suka zama a katanga uku bayan katangar na na aisha radiyallahu ta'ala anha sai kuma wannan katanga mai gwafa wacce tana ta bangaren arewa kusan alkibla ta bangaren kudu alkiblar masallacin annabi sallallahu ta bangaren kudu ne sauraka kun ga aka alkibla kenan sai aka yi wata katanga mai gwafa sannan kuma aka sake yin wata katanga bayan wannan sai katangar da aka yi sai suka zama uku ba katangar ɗakin da na aisha radiyallahu ta'ala anha wacce a kulle take banda wannan karamin wundo wato karamar taga babu kuma wata kofa sannan ga wannan katanga mai gwafa, sannan kuma ga wata katanga a bayanta kaga katanga ta zama guda uku sai zama na ko mutum ya zo ba zai iya samun fuskantar makabarin ba ballantana har ya sa shi gaba kamar alkibla ce zai sallah saboda ai katanga mai bafa a gefen kuma an yi wata saboda ka babu babu damar fuskantar gurin ballantana kuma a a bautawa annabi sallallahu alaihi wasallam a gurin to wannan addu'ar sa ce Allah ya karba shi yasa ibn qayyim a cikin nuniyarsa yake cewa fa ajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani hatta gadat arja'uhu bi du'a'ihi fi izzatin wa himayatin wa siyani wato Allah ubangijin halittu ya ansa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kewaye shi da katanga uku aka masa tsari aka masa shamaki aka masa katanga guda uku wadda ta ba shi kariya har ya zama da dukkanin bangarorin ah, kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ɗakin da na aisha duk gaba ɗaya a zagaye yake da katanga sai zama da babu wani wanda zai iya shiga inda kabarin yake ballantana har yayi wani abu na bauta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam baya so har yayi wani abu na bauta wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai amince ba zai yarda da shi ba bayan kuma wasu lokuta sai aka zo aka ƙara aka ƙara sa ƙarfe wanda tsakanin ƙarfe da katanga ta uku wani gurin mita ɗaya wani gurin mita biyu wani gurin ma mita biyu da rabi aka sake yin abin nan saboda haka koda zaka shiga inda karfen yake to zai zama tsakaninka kuma da katangar ma akwai tazara katanga ta uku to duk wannan addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce Allah ya ansa masa yace Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad ya Allah kada ka mayar da kabari na kamar gunkin da ake bauta masa Allah ya karba addu'a sai ya bashi wannan kariyar ya zamana duk yadda mutum ya kai ga kwakwa na ya ga ya shiga ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinda Allah bai yarda ba ba zai iya ba saboda ina zai iya samun ketare waɗannan katanga ɗaya biyu uku bayan katanga kuma ga karafuna ansa, bayan karafuna kuma ga askari kaga bai da zai bukata ta abin nan tafiya in ma ka zo kana yan wasu <laughs> maganganunka da askari bai gane ba sai ya ja ma kunni taka kama birki a ce to yi gaba wani yana jira zai sallama ba wai dan kadai kai kadai <laughs> akai gurin ba akwai wanda suna so su ma su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama kamar yadda yake sunna saboda haka askari sai ya kada kiyar mutum to kaga duk wannan addu'a ce da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kuma Allah ya karbi addu'arsa wannan bayanin ah, malamai magabata sun yi shi kamar alkazi iyam alkazi iyam mai littafin ashifa fi hukukul mustafa ko fi bayanin hukukul mustafa sallallahu alaihi wasallama littafin da muka fi muke ce masa ashifa to ko shi ya yi wannan bayanin a cikin littafinsa, sa ikmalul mu'lim kazi iyam ba maliki ne kuma mashuri ne sananne ne a kasar mu ta Hausa saboda littafinsa a shifa. saboda an yi garkuwa da littafinsa a shifa tun wasu lokuta in an yi fari ko wani bala'i ya sauka a zauna a sauki littafin duk da ba don wannan ya yi shi ba shi ya yi shi ne don tarif bi tarifin hukukul mustafa don ya yi bayanin haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam don wanda ya rubuta littafin a cikinsa akwai hadisai masu kyau akwai hadisai da yawa wanda ba su inganta ba akwai kisoshi sanya akwai kisoshi da yawa wanda ba su inganta ba to alqadi iya jira da cikin fitattun malamai na mazhabar malikiya to yana da littafi sunan shi ikmalul mu'lim ikmalul ikmalul mu'lim akwai al-mu'lim bi fawaid sahih muslim na wani katafaren malamin malikiya ne shi ma ana kiransa al-mazari to bayan yayi littafin sai shi al iya da zo sake daukar littafin dan ya cike wasu gura gurabu da yake ganin shi almazari ya bari bai cike su ba da bayanai sai ya sa masa suna ikmalul mu'lim sharhi ne ga littafin sai muslim wanda aka sani littafin sai muslim to a cikin wannan littafi alqadi iyad yayi wannan bayanin cewa musulmi lokacin da suka buƙaci faɗaɗa wato masallacin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda har ta kai suka shigo da wasu ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam daga ciki akwai ɗakin na Aisha radiyallahu ta'ala anha duk da cewa shigo da ɗakunan matan annabi sallallahu alaihi wasallam musamman kabarin sa sallallahu alaihi wasallama a kamar yadda muka faɗa bai faru ba a zamanin sahabbai ko zamanin Abubakar Umar Uthman Ali bai faru a zamanin su ba bal bai faru a zamanin Muawiya dan Abu Sufyan ba radiyallahu ta'ala anhu lokacin da ya faru shine lokacin shugabancin al-walid ibn abdul malik ibn marwan a lokacin ya faru ba lokacin sahabbai ba sannan kuma shugabannin su suka ga a yi haka wasu daga cikin malamai sun nuna ba su yadda ba kamar sa'id ibn musayyib yana cikin wanda suka yi inkarin cewa bai halatta ba annabi ya hana to amma su abinda suka suke dubawa cewa tunda dai kabarin sa a cikin ɗakin Aisha radiyallahu ta'ala an haiki to kawai za a ɗauka kamar ba a shigo da shi cikin masallacin ba yana nan a cikin ta. don haka ba su ji faɗar wasu malamai ba sai suka shigar da wannan kabari na annabi sallallahu alaihi a cikin faɗaɗa da suka yi wannan ta saba wa wasu damar su yi hujja da wannan kan cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kabarinsa yana cikin masallacinsa don mene za ku hana gina masallaci akan makabarta ko ku hana binne mamaci a cikin masallaci da akwai waɗanda suke ta jayayya akan wannan kamar da muka yi bayani a wancan satin suna yin hujja da abin da ya faru na ashabul kafi ko cewa ashabul kafi gashi nan qala allazina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida wanda mun yi bayani a wancan satin cewa wannan ba hujja ba ne wannan failu ahlil ne wato aiki ne na waɗanda suka fi ƙarfi to kaga dan kawai an fi ƙarfinka ba shi yake nuna abin da aka yi daidai ba ne shi dan an fi ƙarfinka an yi abu sai ya zama hujja a musulunci fin ƙarfi ba hujja ba ne a musulunci Allah kuma bai sifanta su da ilimi ba bai ce malamai ba bai ce masu imani ba bai ce masu tsoron Allah ba sai ce qala allazina ghalabu ala amrihim to kaga wannan fi'lu ahlil ghalaba ne fi'lu ahlil qahri ne wanda ibnu rajab yake cewa a sautari kuma fi'lu ahlil galaba bai fi zama gaskiya ba ma'ana abinda suka yi sun yi shi ne saboda kawai sun sun fi karfi ba yadda za a yi da su suka yi kayan su wannan ba zai zama hujja ba to mun yi bayanin wannan ba zai zama hujja ba a musulunci sannan idan ma za da za mu kaddara da za mu sakarwa mai husuma mu sakar masa cewa eh abinda suka yi a A ai daidai suka yi to a nan shari'ar da ake da hikaito mana shari'ar waɗanda suka gabace mu ne ba shari'ar mu ba ce. mu shari'ar mu ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a gina masallaci a makabarta ko abin da mutum a cikin masallaci annabi ya faɗi wannan har ma da zai da zai bar duniya da yan kwanaki yan kwana biyar sai da ya gargadi akan haka hadisai ne suna da yawa akwai wasu a cikin sahihai ne akwai wasu a cikin sunan akwai wasu a cikin almasalid suna nan malamai kuma sun san da su to kaga ashe mu shari'ar mu ta zo ta shafe abinda waccan shari'ar aka yadda ai yanzu kamar ƴan uwan annabi yusuf alayhi salam sun faɗi sun masa sujjada a lokacin da suka shiga masar wa rafa abawayhi ala al'arshi wa qarru lahu sujjada haka Allah ya ce wa qarru lahu al-khurur sujudan yana nufin kasa ba wai kawai suka yi masa tawali'u ba kamar da suke so su yi tawilin haka a suka faɗi suka yi masa sujada to amma a musulunci sai aka hana wannan a musulunci sai aka hana wannan la yabghi li ahadin an yasjuda li ahad kamar da ya tabbata a cikin sahih ibn hibban da wasu hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam ce bai dace ba bai kamata ba wanda yi ma wani sujada annabi ya hana a yi wa wani sujada to kaga ba za a yi hujja da wancan aiki na annabi yusuf alaihi salam ba kuma a rikai wa mutane sujada kowa ya ji in ya ji cewa ya isa sai ya sa ‘ya'yansa ko almajiransa kawai su rika masa sujada to wannan kaga ba za a kyale shi ba dole za a yi tambihi a nuna mutane wannan a musulunci haramun ne bai halatta a yi ma wani ba Allah ba ko da kuwa ya tabbata an yi ma wani to waccan shari'a ce shar'u man qablana ne shar'u man qablana kuma idan ya ci karo da shar'una to shari'ar mu ita ce a sama kamar da Allah ya sifanta alqur'ani wa muhaiminan alaihi, wanda ya danne duka sauran littattafai to shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ta danne dukkan sauran sharu bayan saukar alqur'ani to duk wani wata shari'a da ake amfani da ita a doron kasa shikenan ta rushe ta zama ta expire ba za su sake amfani ba saboda haka ba za a yi hujja da abin da hikaya ce Allah yake bayarwa ba bayan ga bayanai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suka zo ƙwaro-ƙwaro ingantattu wanda al'umma ta yi ijma'i akan ingancinsu a bar su a koma ga shar'u bani isra'il kaga wannan ba za ta yiwu ba to mun yi bayanin wannan to abin da ya shafi kuma kabar annabi sallallahu alaihi ita ma wata hujja ce da wasu ke kokarin fakewa da ita akan a ci gaba da gina masallatai a cikin makabarta cewa ai ga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma kabarin a cikin masallacin sa yake wanda shi ma malamai sun yi bayani cewa na farko dai annabi sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya shi a cikin masallacinsa ba wannan kowa zai sallama wannan sai dai kawai wanda yake da kiki to ba da zaka da shi amma in dai <laughs> bai bayanta ne ya san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a daki na na Aisha daki na Aisha ko ba cikin masallaci bane a nan aka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kuma haka abin ya ci gaba da zama a zamanin abin nan sahabin a zamanin Abubakar da Umar da Usman da Ali ba a samu canji ba to sai aka samu a wani lokaci a zamanin wani basaraki an canza abu saboda ana da wato karfin mulki a hannu kamar yadda ashabul kafi suka yi kala lazina galabu ala amrihim sai aka samu a nan ma an samu galabu ala amrihim sun fi karfin malamai sai suka shigar da ɗakin na Aisha a cikin masallacinsa to kaga wani ya yazo yayi hujja da wannan gaba ɗaya share abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin sa ya share abinda da sahabbai suka tafi a kansa ya ɗauko aikin wani basaraken da ya nuna karfi ya yi hujja da shi kaga anan akwai akwai rigima ce kawai tsabar daru ne ba wai ƙoƙari ake a kawo hujja da za a gamsu ba to sannan a bayan shigo shi da shi din ba, za mu samu wato ubangiji maɗaukakin sarki ya ba shi kariya ta yadda ba za ka iya samu ko da ka fuskanci kabarin ba ma ka yi sallah saboda irin yadda aka yi ginin wurin to ba zai baka dama ma ka sa kamar a matsayin alkibla ba to wannan mu'jiza ce ta manzo sallallahu alaihi wasallama da kuma matsayi da yake da shi a gurin Allah sannan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tattakhizu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatukum tablughuni kada kuma yadda kabari wato kamar idi wato ku rika mayar da shi gurin taro a duk shekara ko duk wata wasu za su yi tattaki don su je makamarta su je su ce bara mu je ziyara annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama da duk sanda wannan watan ya zagayo to za su yi wannan ko duk sanda shekara ta zagayo za su yi wannan annabi ya ce kakku yi haka la tattakhidhu qabri idan ku mayar kamar idi idi shine abin da yake maimaituwa akai akai duk lokacinsa in ya zo to ba zai kuskure shi ba kamar yadda ka san idin karamar sallah ko idin da kice idin babbar sallah idin eh, ramadan eh, eh, bin nan ko kuma idin al-adha kaga wani abu ne da duk sanda ya zo musulmi za su yi bana sun yi bara sun yi bana sun yi baɗi ma za su yi to wannan shine idi sun miya idan li mu'awadatihi li'annahu ya'ti wa ya'ud ya'ti wa ya'ud zai zo in ya tafi kuma zai sake dawowa to shine sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to kada ku ku yi ta'amuli da da kamar haka kamar yadda cewa a duk wata daga duk inda kake ko a cikin Madina kake ko a wajen Madina ko a a wajen kasar Saudiya kake kace duk wata ka daukar wa kanka alwashi saboda kana jin kai masoyi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam zaka je ka kai masa ziyara ko da a cikin madina kake kamar yadda imam malik yace bai halatta ba ya karhanta wannan yana nan a cikin littafin ashfa ashfa na alqadiyya ka ce zaka je wadda ma ka ce zaka je wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku yi haka la tattakhizu qabri idan akwai wani wanda ya so tawilin hadisin kun san wato san zuciya ba abinda ba ya sawa sai la tattakhudhu qabri idan ana annabi yana ziga musulmi ne su yi ta zuwa su yi ta zuwa akai akai ba kautawa saboda ya ka kuma da yidi ai sai shekara ko wata a kawai ku ta zuwa ba kakkautawa to kaga ya manta da karshen hadisin karshen hadisin zai rushe wannan tawilin to da karshen hadisin me yace wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni kaga wannan ya rushe tawilin sa to da tawilin sa yana cewa ku yi ta zuwa akai akai akai akai to wanda zai ce ku yi ta zuwa akai akai sai kuma ya dawo ya ce ku yi salati duk inda kuke ma'ana ba sai kun zo duk inda kuke ku yi min salati salatin zai zo ya same ni kaga wannan karshen hadisin ya rushe tawilin shi yasa wato shi wanda yake mai marar gaskiya inda malamai suke cewa a cikin bayaninsa zaka kama shi wato duk abin da zai dauka a matsayin hujjarsa to in ka tsaya ka kalle shi ga hujja ne akan sa maimakon ya zama hujjarsa annabi ce la taj'alu qabri idan ay tazhab taruhuna wa ta'uduna tazhabuna wa ta'uduna aw ta'tuna wa ta'uduna ku je ku komo ku je ku komo kada ku rika yin wannan kai komo akan na annabi ce fa sallu alayhi haythu ma kuntum duk inda kuke ku tsaya nan inda duk kuke ku yi min salati ku tsaya a duk inda kuke kuma salati in kuka yi salatin za a zo a kame shi kaga ya sauwaƙe maka maimakon ka yi ta kai kawo abin da ya ce ka a yi sai ce ga abin da za ka yi a maimakon wannan ga yadda za ka yi kaga wani ya zo ce a'a ku yi ta zuwa ba ka tsautawa to me amfani kuma a ce ku tsaya inda kuke ku yi salati kaga karshen hadisin ya rushe tawilin sannan kalmar idi tana nuna har ila yau bayan tana nuna kai komo a guri haka nan tana nuna taro wato a mayar da wani gurin gurin gurin taro a ce duk shekara za a je a yi biki a gurin a yi taro annabi ya ce kada ku yi haka shine wasu malamai suka ce kaga tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi a yi masa to kuma ba wanda ya sa a yi masa ba wanda ya isa a mayar da makabarinsa gurin da za a rika biki duk shekara a ce a ziyarci gurin a yi taro a je a ci a sha a yi rawa ma ba wanda ya isa da wani almunawi a cikin littafin safaidul kadir karkashin wannan hadisin yake cewa yi ukhazo minhu an najtima al'ammati fi adrihatil awliya'i aw fi ba'd adrihatil awliya'i fi yawmin aw shahrin makhsusin min as-sanati ويقولون هذا يوم مولود الشيخ ويأكلون ويشربون وربما يرقصون منهي عنه شرعا وعلى ولي الشرع ردعهم على ذلك وإنكاره عليهم وإبطاله المناوي أشكين فتح الكدير بأن يقام بيانانسا يكي تشيواتو to زامو فهين za mu fahimci da jahilai suke yi ko gama gari suke yi a makabartar kaburburan wasu waliyai a wata rana ko a wani wata na musamman a shekara su rika cewa wannan ranar haihuwar shehuwa da ce wa ya kuluna wa ya shirabuna su ci su sha wa rubba ma yar kusuna kuma watakila su yi raye-raye manhiyun an hushara da ce shari'a ta hana wannan wa ala waliyin ya ce wajibi ne ga shugaba wanda kula da shari'a ya jibinta a wuyansa rad'uhum ala zalika ya tsawatar musu masu yin haka a musu tsawa a hana su wa inkaruhu alaihim ay musu inkari wa ibtaluhu kuma a hana su ci gaba da wannan abu a bata yin wannan bid'ar to kaga wannan eh, magana ce da malamai suka dade da faɗanta. kuma a ƙarƙashin wannan hadisin idan har ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama shi a karan kansa a martabarsa da mukaminsa da darajar da yake da ita ya hana a yi wannan a kabarinsa kaga kowa sai haƙura tunda inda ana yi to nashi ya fi cancanta yi to sai ce kada a yi a nashi kaga kuma babu wanda za a ce to a zo a yi masa wannan domin me domin gujewa fadawa cikin shirka domin aka sakilin zamun. waɗanda ba masu ilimi ba suna irin wannan to wata rana za a zo a ga abin da ba a so kuma abin da ya ta faruwa kenan da aka sakilin aka ɗayin waɗannan tarurruka da bukukuwa sai ya zama na an shiga bauta ma wasu ba Allah ba wanda wannan shi ne kuma mafarin shirka ma a duniya sawa'un shi wanda ake wa haka shi ya koyar da haka ko ba shi ya koyar ba amma dai an samu kaucewa hanya annabi ya ce wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni duk inda kuke ku yi min salati duk inda kake in kai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama salati to wannan salatin zai je wa annabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah yana da wasu mala'iku masu kai kawo a duniya wanda suke isar min da salati duk sanda aka yi mu inna lillahi mala'ikatan sayyahina yuballighuna an yuballighuna eh, eh, ilayya salatakum akwai mala'iku da suke kai kawo Allah ya baza su ko'ina aikin da aka ba su kenan sannan wani ya yi salati to su kuma za su isarwa da Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan salatin da aka yi masa wato wannan yana nuna ba wai Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga can ne zai jiyo miryarka ba kada wani yanzu cewa ana nufin idan ka yi salati daga nan to annabi sallallahu salama daga makwancinsa a madina zai jiwo yaka, ka mala'ika ne zai isar masa da wannan salat bayan Allah ya dawo masa da ruhinsa jikinsa sai kuma a gaya masa cewa to ga wane da wane da wane sun maka salati to wannan kuma shi ya fi dacewa da saukin da musulunci yake da shi da rangwamen da yake da shi yau da a ce ba za ka samu wannan falala da ta goma shi ba sai ka je inda yake sannan za ka samu to da an bar da yawa baya da shi kenan waɗanda suke da hali suke da dama shi kenan sun yi fintinkau kai da kake cike da san manzan Allah ɗin sallallahu alaihi wasallama kake mararin ka samu kusanci da shira da gobe kiyama kai baka samu wannan dama ba wani can wanda shi kuma watakila ma kuɗin da ya tara na haram shi ya samu wannan damar kai kuma an baka a baya ga ka ka rike sunna ka kankame ta an yi bala'in an yi bala'in ka ki saki wani can kuma gashi can saboda kawai shi yana da wani abu ya fi ka samun kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ta saba wa saukin da musulunci da yake da shi da adalcin da yake da shi saboda haka sai musulunci ya kawo wani abin da kowa da kowa in yana so zai yi tarayya sai ma aka hana shi wancan mai azarbabin da zai ce ai shi yana da kuɗi don haka ba abin da ya gagare shi wanda yana yana kwance a jidda zai bugo waya ce yana da sha'awar fura daga kano a dama masa fura a yi wa fura biza a sayi tikiti a hada da wani ya je kai ta saboda kawai ya isa buɗe baki zai yi da safe ya tashi ya bugo waya ya ce da fura zai yi amma furar kano saboda ka an shirya fura a ranar an je an fito da biza a ranar an binciki jirgi a ranar an ɗora mutum kawai ya raka furar to yana irin wannan homa da wata dukiya da Allah ya bashi wanda watakila ma ba ta hanyar halalin da ta ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to duk wannan ba sai kai haka ba a inda ka samu kanka sawa'un a cikin madina kake a wajen madina kake a cikin saudiya kake a cikin kasashen larabawa kake a afirka kake a najeriya kake a kano kake a katsina kake a enugu kake ko a nacha duk inda kake kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati to a za a kai masa wannan salatin wane dan wane ya maka salati yanzu haka ya zo a hadisi wani dan wane ya maka salati yanzu ko riwayar dailami da ta zo da wannan lafaz fa inna fulan ibn fulan salla alayka hadhihi sa'a na dan wane a yanzu din nan ya maka salati to kaga wannan sai ya daidaita dukkan wani masoyin annabi sallallahu alaihi wasallam a ko ina yake da kuma kowane irin hali yake ciki yana da halin samu ko baya da shi yana iya tashi ya je can ko baya da ba iya tashi wannan bai fi dacewa da adalcin musulunci ba babu shakka ya fi dacewa da da adalci da musulunci mala ci gaba da cewa fana hannabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama an lijtima'i inda qabrihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a rika taro a makakabarinsa wa amara bis salati alaihi fi jami'il mawadi yayi ubarni ya masa salati a ko ina mutun yake fa inna salata alaihi tasilu ilaihi min jami'il mawadi domin salatin da za a yi masa za ta je gare shi daga ko ina ne mare cewa hadhihi al rawaha ahlu baiti waɗannan hadisai da wanda muka karanta yau da waɗanda ma suka wuce a baya mare ce ahalin baitin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam sun ruwaito su wato ba hadisai ne da suka banta da sahabban da ba ahlul baiti ba har ahlul baiti din ma sun ruwaito su tun magana ne ga abinda bid'ar shi'a mai limamai goma sha biyu Cito, to kuna takamar ku masoya ahlul baiti ne kuma kuna bin mazhabin su to su ma sun roto wannan hadisan me yasa kuke saba musu kuna aikin bid'a me yasa kuke saba musu kuna shata wa kanku wani abu daban wanda ba shi su suka koyar ba su ma sun roto wannan hadisan. kamar Ali ibn al-Husayn an abihi an jaddihi hadisin mu na farko hadisin la tattakhidhu qabri idan wa sallu alayya haythu ma kuntum fa inna salatakum tablughuni wannan hadisin Ali ibn al-Husayn ya ruwaito shi an abi an jaddi yana cikin littafin alqadi Isma'il ibn Ishaq ba malikin nan mai littafin fadlus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallama hadisi yana ciki wa mithlu Abdullah ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib kamar Abdullah dan Hasan dan Ali dan Abi Talib shi ba ya ruwaito kwatankwacin wannan فكانوا هم وجيرانهم من علماء أهل المدينة ينهون عن البدع التي عند قبره أو قبر غيره sai zamana su waɗannan alibaiti da sauran malamai makotansu malaman madina suna hana irin waɗannan bid'o'i da ake yi a gurin kabarinsa sallallahu alaihi wasallam au kabar zairihi ko a kabarin waninsa imtisalan li amrihi domin aiki da umarnin annabi sallallahu alaihi sannan wa mutaba'atan li shari'atihi da kuma koyi da biyayya ga shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna fa inna min mabda'i ibadati al-awthan al-uqufa ala qubur al-anbiya yana daga cikin mafarar bautar gumaka a tarihin dan adam san dan adam al'amarinsa akan tafarki yake madaidaici bayan Allah ya saukar da annabi Adam alaihi salam ya kuma bashi shiriya imma kun minni huda faman a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun Allah ya ba annabi Adam shiriya yadda zai rayu shi da ƴaƴansa to haka aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya aka yi ta tafiya sai da aka kai wani lokaci da aka fara manta shiriyar da Allah maɗaukacin sarki ya ba wa annabi Adam alaihi salam shi da ƴaƴansa sai zamana an fara tunanin a girmama wasu manya waɗanda aka san su da tsoron Allah da takawa da walittaka bayan sun bar duniya masoyansu suka ga ya kamata su ci gaba da bayyana abin da zai raya su zai zai ainihin a kafa tarihinsu kada a manta da su to shine aka fara yin wato butun butumin su kowa sai yi butun butumin wani salihi sai ya aje a gidansa wai kada a manta da shi kamar ka ƴaƴansa su taso su manta da shi kamar yadda a ce a yanzu mutane su rika hotunan wato malaman su manya suna likawa suna sawa a cikin sitirum ko a dakuna wai 'ya'yansu in sun zo su tashi su ga malaman malaman su to tun ana fahimtar cewa ai wannan ba shi ne ake bauta ba ba shi iyayen suke bauta ba har aka kai wani lokaci da jahilci yayi yawa yayi kanta ya lullube jama'a sai aka rika zaton cewa ai waɗannan su ake bauta shaidan ya zo ta jefa wannan jita-jita a kunnuwan jahilai cewa ai iyayen kuma waɗannan suke bauta shikenan shikenan sai aka ci gaba da bauta musu kaga ashe asali abinda ya haifar da bautar wani ba Allah ba abinda ya haifar da shirka asalin shirka shine wuce iyaka wajen girmama masalihai shi ya jawo shirka a duniya ashe kaga idan ana so kada irin wannan ta ci gaba da faruwa to a toshe kofar duk abin da aka san akwai wuce iyaka wajen girmama wani salihi to a dakatar da mutane ce a'a wannan bai halatta ba wannan bai dace ba saboda a baya ya zama matsala don haka bai kamata kuma a ci gaba da yinsa ba wannan yana daga cikin mizar shari'ar musulunci shari'ar musulunci tana da abin da ake kira saddun zariya wato a kange hanyar da za ta bille zuwa barna wata hanyar da idan aka bi ta za ta bille da mutum zuwa ga barna to a shari'a sai a sai a yi mata sai a katange ta sai a rufe ta ce to kada a bi wannan hanyar saboda inda za ta bulle ba da kyau su haka a sake wa mutum hanyar da zai bi to shine nan mala yake cewa fa inna min mabda'i ibadati awsan yana daga cikin mafarar bautar gumaka al-ukufu al ala qubur anbiya wato dukufa da lazimtar kaburburan annabawa wa salihin da salihai wal'ukufa ala tamasilihim da dukufa da lazumtar batun butumin su wa in waka wa in kanat waqa'at bi ghairi zalika duk da cewa shirka ta auku ko bautar wani Allah ya auku ta wata hanyar ba wannan ba amma wanda yana daga cikin hanyar da shirka ta fara aukuwa a doron kasa saboda al'aslu fi bani adam shine at-tauhid shine asali ba kamar yadda wasu suke kokarin su nuna cewa asalin dan adam wato shirka yake yi ba akwai masu wanda suka rubuce-rubuce wadanda suka aje alkur'ani gefe suka aje sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gefe guda suka ce za su yi bincike akan asalin dan adam asalin bil adama to sai aka nuna asalin bil adama din nan wato wani ne wanda bai ma san me yake yi ba bai da wayo bai da wayewa bai da hankali cikakke kamar dabba yake rayuwa har ma wasu kai suka kai ga cewa ma ai dabban ne ma biri ne ma daga baya yau da gobe ta sa jelarsa ta ta cire gashin jikinsa ya sai zai ya, dawo mai fata ya iya magana ya miƙe bayan da a dunkufe yake tafiya ya miƙe sak yana tafiya wanda wannan ya fi komai hauka da rashin hankali ya kamata a ce biran yanzu ma duk sun kai ga wannan amma sai ya zama na kuma biran yanzu sun daina koma mutum na da ne suka zama mutum da yanzu kuma sun ki sun ki zama mutum to duk wannan tunani-tunanin ne da aka bar wahayi wanda shine zai baka labarin ya dan adam yake kuma shi ban labarin halittar annabi adam da halittar hawa matarsa da kuma yadda Allah madaukin sarki ya watsa ya fitar da mutane wa bassa huma rijalan kasiran wani sa'a. to akan akan doran tauhidi ya sauko su duniya saboda kaga ashe asalin kafuwar duniya ta kafu wato kafuwar duniya ta ta bil adama ta kafu da tauhidi ne tafiya ce ta yi tafiya aka manta tauhidin da aka manta tauhidin sai aka aiko manzo na farko shine annabi nuhu gabaninsa akwai annabawa amma ba manzanni ba annabi idris alaihi salam ya riga annabi nuhu amma shi annabi ne ba ba manzo ba saboda ana bisa kan shiriya illa iyaka a zo a jaddada wasu abubuwa waɗanda suke buƙatar ƙarin bayani to amma da da aka samu ɗan adam ya karkace ya fara bauta ma wani ba Allah ba to sai aka buƙaci a aiko da annabi a aiko da manzo to shine sai ya zama annabi nuhu shine farkon wanda aka fara turowa doron ƙasa domin ya zo ya wa'azanci mutane su bar bautar wani ba Allah ba a wakan zakar Allah fi kitabi anil mushriki na annahum qalu Allah ya bada labarin mushrikai mutanen annabi Nuhu abinda suka ce la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra wa qad adallu kathira suka ce kada ku kuskura wato manya suna yi wa mabiya nasiha da jan kunne la tazarunna kakku kuskura ku bar ababen bautawar ku wala tazarunna waddan kakku kuskura ku bar waddu kakku kuskura ku bar suwa'u ko ya busu ko ya uku ko nasr waɗanda duk sunayen gumakan da suke bauta ne kakku kuskura ku bar waɗannan gumakan kada ku kuskura dan kawai annabi nuhu alaihi salam yana gaya muku ku bauta ma wani ba ku bauta Allah ku daina bauta wani ba Allah ba kar ku yadda wa qad adallu kaseeran Allah ce alhalin sun batar da mutane da yawa to shine mala yace wa qad rawa ta'ifatu min ulama salaf jama'a daga magabata malaman magabata sun ruwaito anna haula ikanu qauman salihin su waɗannan mutanen da Allah ya faɗa waddu waswa'u da yahusu da yauku da nasr ce mutane ne asali salihai falamma batu yayin da suka bar duniya suka mutu aka fu ala quburihim sai jama'ar su suka dukufa akan kaburburan su sun masawwaru tamasilahum sannan suka ci gaba da sannan suka suka yi mutum butumin su wanda yana cikin bukhari kuma yana cikin tafsirin tabari sirri ibn kafir da sauran littafan tafsiri karkashin wannan aya din sun kawo bayanan da magabatan mu na farko suka yi dangane da waɗannan ayoyi وكذا قال ابن عباس في قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى hakanan abdullahi dan abbas wajen fassara faɗar Allah da yake cewa ku bani labarin lata da uzza da manata salisa da manata ta uku ɗayan ta uku ku bani labarin su ibnu abbas ya ce to lata din nan ko allatu rajulan sawi wani mutumin kirki ne da yake kwaba gari lil hujjaji ga mahajjata wato idan lokacin hajji mahajjata suka zo daga garuruwa to shi aikin da ya sa kansa na taimakon addini shine ya rika samun gari yana jikawa yana raba wa alhazai wato kama yana raba abinci ga alhazai kyauta saboda haka aka san shi da wannan aikin alheri sunan shi allat allat kama mai kwabawa wanda kamar lakabi ne ake masa falamma matu yayin da ya rasu sai ake ga ai salihi ne bai kamata a bari a manta da shi ba aka fi ala kabari shi kina sai suka dukofa suna bautar sa kabarin sa daga baya kuma sai aka yi butun butumin sa ana bauta masa ashe kaga waɗanda Qurayshawa suka bautawa da ma waɗanda mutanen Annabi Nuhu da su ne farkon mushrikan da Allah ya kowa annaba annabi manzo mutanen abinda suka bauta asali mutane ne salihai ashe kaga yana daga cikin abin da yake wajibi ga karantarwa ta sunna shine a faɗakar dangane da algulu wa fisalihi ba za a nuna wai kiyayya ce ta sakiya ka ba kasan wasu abin da suke zato an ce abu da kaza da ake yi a makabarta ake yi ma wani da wani da wani aka faɗi wasu ce ai makiyansu ne karshe a ce ma kai makiyin waliyi ne kawai sai a manna maka cewa kai makiyin waliyai ne tare da cewa waɗancan da aka bauta wa na farko waliyan ne amma alkur'ani ya sauka da kushe wannan annaba suka zo don su hana mutane yin wannan wannan bai zama kiyayya ga ga mai waliyi ba a'a wali yana nan a waliyinsa tunda ba shi ya ce a bauta masa ba yana nan a waliyinsa yana nan da matsayinsa amma kai da kake yin abin da Allah ya hana to babu shakka abin wannan waliyi ba zai amfana da kai gurin Allah komai ba ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا تجعل قبري وثنا wannan shi da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji kakka mayar da kabari na tamkar gunki yu'badu da za a rika bauta masa wato yayi yayi wannan addu'a wana ha an yusalla inda qabri ya hana ayi ayi salla a a kabarin sa ولهذا لما بنى المسلمون حجرته حرفوا مؤخرها وسنبوه shi ya sa lokacin da musulmi suka gina suka gina ɗakinsa sai suka karkatar da katangar ƙarshen ɗakin wato ta ɓangaren arewa wasan da mu suka yi masa doro shi da abin da muka faɗa suka yi masa kamar gwafa liyan layu salla ilaihi don kada a yi masa a yi salla zuwa ga wannan fa'in da sallallahu alaihi wasallama domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce la tajlisu ala al kada ku zauna akan kaburbura wala tusallu ilaiha kada ku yi sallah kuna fuskantar kaburbura annabi sallallahu alaihi ya hana duka waɗannan abubuwa guda biyu ka a zauna akan kabari kada a shi kuma gaba ana ana sallah wannan duk haramun ne a musulunci hadisi ne wanda muslim ya rawaito shi daga abu marsad al-ghanawi radiyallahu ta'ala anhu da wannan ne za mu dakata sai sati mai zuwa in Allah ya kai mu dare da lafiya wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin salatu wa wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wanda yake cewa assalamu alaikum mu ne muke bin sallan magariba a bayan liman to a raka'a ta ƙarshe sai liman ya yi alkunutu ba tare da ya yi ruku'u ba kamar yadda muka saba sai bayan ruku'u a sallar farilla da kuma kafin ruku'u a sallar nafila to malam sai muka yi sujada madadin ruku'u sai muka ji liman ya ɗago daga ruku'u mu kuma muna sujada domin ba mai ruku'u ba har sai har aka sallame to malaya abin yake muna neman mafita a ka'idar sallah duk sanda ka bar farilla ko rukuni to wannan raka'ar gaba ɗaya ta tsaraya a ka'ida kamata ku tashi ku cika raka'a ɗaya wanda duk bai samu ruku'u ba bai yi ruku'u ba a wannan raka'a to a ka'ida tashi zai cika raka'a ɗaya in so in ya gama akwai sujjada ba'adi ko babu sujjada ba'adi to na akwai sabani wasu suna ganin in kana tare da liman liman ya dauke maka duk da cewa babu wani nasi karara da ya bayyana haka A saboda haka za ka yi sujjada ba'adi za ka yi sujjada ba'adi bayan ka gama ka karo a ɗaya sai ka sujjada ba'adi wannan shi ne abin da ya kamata a yi a'a ai lokacin da kai kuskure a sallah kuma aka sanar da kai to kenan wannan abin da ya kubuce maka shi za ka yi ba wai sai ka sake sallah duka ba a baka san hukuncin ba sai daga baya ka sani sai ka sake tashi ka kawo raka'ar ka yi ka yi abin nan eh, eh daban eh, da kamata bar tambayar sai daga ƙarshe <laughs> na yi kuskure da na fara ansa da ita eh, wanda yake cewa a cikin karatun alka'idatul jalila darasi na 44 a kan hadisin da yake cewa kazabal munajjimuna wa in sadaku kace ba hadisi bane to ce yana son karin bayani dan ya ga ya shahara a bakunan mutane domin idan zamu yi wasu zamu yi wasu nasiha mu zama muna da hujjar kare maganar to dan za zaka dauke ta kai nasiha da ita kazaba munajjimuna wa in sadaku na ba hadisi bane magana ce kawai cewa masu ilimin wato duba na taurari masu ɗan duba sun yi karya ko da kuwa gaskiya suka faɗa wannan ba hadisi ba ne magana ce dai da take yawo a kan bakunan mutane kuma da ƙarshe har aka mayar da ita hadisi idan ka duba littafin almakasir maqasidul na sahawi na sawa ciki da za same same shi a ciki almakasir maqasidul fi mashi al-alsina wanda baya baya abubuwan da ba sa cikin wato abubuwan da suka shahara akan harshen mutane zai iya zama hadisi sahihi zai iya zama da'ifi zai iya zama ba hadisi ba wanda kuma ya kawo shi a matsayin hadisi kaga shi za a tsaye a ce a ina ya gani ina ya gan shi a matsayin hadisi kuma in ya gan shi an ce hadisi ne ina ingancinsa ah, wanda ya ce don Allah a yi min karin haske dangane da yin alkunutu a sallah shin kowace addu'a a iya yi kuma yaya amsa addu'a zai zamo tsakanin liman da mamu a alkunutu akwai alkunutu ta sallar wutiri akwai alkunutu da a wasu mazabobin ake yi bayan a sallar asubahi akwai kuma kunutun nawazil waɗannan su ne kunutu guda uku da aka sani ana magana su a cikin littattafai kunutu ta wutiri sallar wutiri wani an san da ita sanda mutum ya yi sallar wutiri wato ya sallar kiyamun laili a raka'ar ƙarshe wacce ita ce marar ƙarshe to zai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa alhasan ibn ali allahumma hadini fi man hadaita wa afini fi man afaita zuwa ƙarshe akwai alqunut ta sallar asuba wanda a mazhabar malikiya da shafi'iyya duk suna wannan wannan akwai jayayya mai ƙarfi tsakanin malamai abin da ya fi tabbata da dalilai shine wannan baya daga cikin sunnoni baya daga cikin sunnonin sallah akwai hadisan da aka yi musu fahimta ba yadda suke ba kuma wasu ba su inganta ba wanda dai wannan malamai da suke karantarwa in sun zo kan wannan gabar suna yin bayani dogo akwai alkunutun nawazil shi kuma yayin da wata nazila wato wata wata musiba ta auka wa ɗaukakin al'umma to akan yi alkunutu a salloli biyar annabi salar alaihi ya alkunutu a salloli biyar tsawon shekara a tsawon wata ɗaya. kana ta shaharan yana addu'a a kan wasu kabilu waɗanda suka takura musulunci da kuma waɗanda suka kashe waɗannan makiyaya annabi ya yi alkunutu abin nan to wannan kunutun nawazil shi ma akwai magana ta malamai shin kowa da kowa ne yake yi ko sai imam wato shugaba sultanul musulmi shi ke umarni a yi akwai ruwaya a cikin mazhabar imam amur da ciki cewa sai shugaba da izininsa ina jin wannan shine ma mazhab a gurinsu sai da izinin imam kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai yayi amma ba a ji cewa ya umarci wasu da suke jagoranta sallah su yi ba da haka wannan yasa a wani kauli na imam ahmad yake cewa sai da izinin imam wato shugaba to amma abin da aka sani shine mutum na iya yi ko da shi kadai ne ba sharaɗi ba ne sai imam sai da a bayan liman ko shi kadai ne yana iya yi a nan akwai tambihi da ya kamata mu yi wasu daga cikin masu kunutun nawazil in suka tashi yi sai su karanta kuma kunutul wutir sai ka ga lima ya ce Allahumma hadini fi man hadaita wannan qunutul witr ake yi ma wannan addu'a ba qunutun nawazil ba qunutun nawazil shi bala'in da ake ciki shi ya kamata ka roki Allah ya dauki ba ka ce Allahumma hadini wannan bai bai tabbata ba ya kamata a fahimci wannan sannan idan za a za a ce a bar mutane su yi addu'o'i to wannan shi yafi mutane su yi addu'o'i a karan kansu ko a cikin sallolinsu musamman ma a cikin sujjada dan shine aqrab ma yakunu al-abdu ilarabi rabbi wa huwa sajid sannan tambihi na biyu a sallar juma'a abinda ya tabbata kunutun nawazir shine fi salawatul khams bai zo a sallar juma'a ba bai zo a cikin sallar juma'a ba saboda haka ita sallar juma'a akwai addu'a da liman yake akan minbari wanda ita watakila ita ce za ta zama madadin alkunut amma bai tabbata ba cewa yana daga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kunut a cikin sallar juma'a abinda ma aka sani yayi lokacin da aka zo a gaya masa bala'in da ya ke jama'a al'umma take ciki na fari da waye da waye akan minbari yayi addu'a ba kunut yayi ba akan minbari yayi addu'a kuma Allah ya karba addu'ar sa aka samu ruwa saboda haka wannan yana daga cikin tambihin da ya kamata a lura da su ah, wannan yana cewa yake cewa game da darasin da aka yi na baya wurin maganar zana abu mai rai cewa ba shi da kyau yaushe ya ce shi yana koyar da ilimin kimiyya kuma sukan zana wasu kwari don karantarwa to ko abin koya abin yake da malamai suke cewa ga mai karantarwa ya zana amma ya wato ba sharɗi ne sai ya zana abinda zai zama kwaran cikakke wato in ya zana abin ba kai kaga ba zai rayu ba haka ba kai ba wakil zai iya zana shi ba kai in har akwai abin da yake so ya nuna wanda bai shafi kan ba in kuma a kan ne abin yake to sai zana kan kawai ba gangan jikin wato yi yadda abu a haka baya rayuwa to sun ce mutum na iya yin wannan sannan ya ce salatin da na ji wasu suna yi Allahumma salli wa sallim ko ya inganta wannan salati ne duk da ba shine salatul ibrahimiyya ba amma dai ka kawo lafuzzan da aka ce ka faɗa sallu alaihi wa sallim kai salati kai taslimi Allahumma salli alaihi wa sallim ko haka ka faɗa kai wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati duk da cewa in kana da dama ka ka karanto salatul ibrahimiyya lokacin da kake cikin addu'a ne misali ko a cikin sallah wannan shi yafi sai wannan da yake cewa bukhari ya ruwaito a cikin littafin sahihinsa da abu dawud da tirmizi da ibn maja da muwatta imam malik da musnad da imam ahmad cewa abu huraira ya ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa idan kare ya saka baki a cikin kwano to sai a wanke kwanon sau bakwai sannan a zubar a ƙasa a sannan a zuba ƙasa a cikinsa to amma abin mamaki sai ga ruwaya riwayoyi ingantattu a cikin littafin sharhu ma'anil asar mujalladi na ɗaya shafi na 23 cewa abu huraira da kansa ya saba wannan umarni na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a maimakon ya wanke sau bakwai shi sau uku yake wankewa kuma aka ci gaba da yada wannan sunna tasa har zuwa wannan zamanin da muke ciki to abu na farko ruwayar da ya faɗa ruwayar abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza walagal kalbu fi ina ahadikum falyaghsilhu saba a wata ruwaya hunna, bit turab a wata ruwaya hunna, bit turab a wata ruwaya kamar ruwaya ula, hunna, wa hunna, dai sauran lafuzza da suka zo wajen batun tatribi amma dai maganar a wanke sau bakwai wannan tana cikin sahihaini kuma an ruwaito shi daga Abu Huraira ta hanyoyi daban-daban tabi'an da suka ruwaito hadisin التتريب لغا daga هريرة Hurairah sun fi mutum goma kuma ba Abu حديثا ne kawai ya ruwaito wannan hadisin hadisin at banda shi بن مغفل Umar ya ruwaito shi Abdullah ibn وعفروه ya ruwaito shi duk da yace as-saminatu bit wa cikin sauraka abu huraira ba shi kadai ya ruwaito hadisin tatrib ba abinda nake iya tuna ma akwai ruwaya sayyidina akwai ruwaya ali A hadisin tatrib wannan ya inganta daga Abu Huraira ya inganta daga wasu sahabbai ba banda Abu Huraira cewa idan kare yayi lallage a abin shan ɗayan ku to ya wanke shi sau bakwai ta ƙarshen ya sanya mata ya sanya ƙasa ta farkon ya sai bitturaf ta farkon ya sanya ƙasa wanda wannan shine lafazin da yafi inganci ta farkon ya sa ƙasa wannan shi yafi inganci cikin ruwayoyin duka Wannan ya tabbata ba ba ja a kansa A maganar cewa abu huraira ya saba ma wannan saboda an samu ingantaccen ruwaya a cikin shirin ma'anin asar a ruwayoyi haka takardar ta ce mu ruwayoyi ingantattu to a sharhu ma'anin asar na na tsahawi tsahawi ba hanafi ne asali da farko ba shafi'i ne ya rikide kuma ya koma ba hanafi hanafiya su a gunsu babu bambanci tsakanin kwanan da kare ya yi lallage da wanda bai yi ba duk wani abu mai najasa kawai ruwa zai kawar da shi babu bukatar sai an sa sai an yi wanki sau bakwai sannan kuma ba bukatar sai an sa kasa wannan shine ra'ayin hanafiya wajen su ture ruwayar abu huraira kamar shi da hawi sai ya kawo wata ruwaya guda ɗaya daga abu huraira wacce ya kawo ta da isnadinsa isnadin abdulmalik ibn abi sulaiman daga afa daga abi huraira wanda shine shine isnadin da ya kawo abdulmalik ibn abi sulaiman an afa an abi huraira abdulmalik ibn abi sulaiman shi ya kawo ruwayar cewa abu huraira an tambaye shi ya ce a wanke sau bakwai to wani ruwayar akwai magana mai yawa a kanta na farko shi afa abdulmalik ibn abi sulaiman ya saba wa duk almajiran afa da suka ruwaito hadisin daga afa daga abi huraira sau bakwai aka ce shi ya kawo sau uku kaga ba za a saki maganarsa ba a bar sauran amintattun almajiran a fa. kaga tun anan ruwayarsa ta sha kasa abu na biyu za ibnu abi ba ko da ya tabbata ya ruwaito haka to an samu ruwayar wajen sama da mutum goma daga abu huraira wanda ta saba ma wannan kaga ba za a bar ruwayar mutum goma a ɗau ruwayar ata shi kaɗai. sannan shi ruwayar a shi shi Abdulmalik ibn Abi Sulaiman an yi sabani a kansa wasu sun ruwaito daga wajensa ya ce Abu Huraira ne ya faɗa wasu ruwaito ya ce Abu Huraira ya ce Annabi ne ya faɗa kaga akwai ittirab abinda malamai suke cewa ittirab wanda yake nuna maka bai kiyaye ruwayar ba bayan wannan Abu Huraira akwai ruwaya sahihiya wanda shi Tahawi ya kawo ta shi ma akwai ta cikin as-sunan al-kubra na baihaqi sunan ad-darqutni riwayar Hamad ibn Zaid an Ayyub an Muhammad ibn Sirin an Abi Huraira wanda shi kuma yake cewa Abu Huraira ya ce a wanki sau bakwai wanda Hamad ibn Zaid ko kusa ba za a kwatanta shi ba da Abdulmalik ibn Abi Suleiman wajen nauyi a ilimi ko kusa ba za a kwatanta shi ba sauraka shi ya rawaito cewa abu huraira ga abin da ya fatawa da shi shi ko wancan da bai kai shi a karatu ba ya saba masa sannan bayan ya saba masa shi ma almajiran asa da yawa sun saba masa kaga hanyoyin da za a zubar da waccan ruwayar da yace ingantattu ya kira su ruwayoyi ruwaya da yace ingantattu suna da yawa sannan shi mai tsahawiya idan shi wanda zai faɗi wannan magana ya faɗa ne don ya soki abu huraira to shi mai sharhu ma'anin asar da ya kawo ruwayar abu huraira abinda ya ce wannan yana nuna ruwayar bakwai mansukhiya ce saboda abu huraira adali ne idan ba mu ce mansukhiya ba ce kenan zai shafi adalcinsa abu huraira adali ne don haka ya ji wani abin da ya shafe waccan ruwaya shi ya sayi wannan fatawa kaga shi ya kyauta musu to amma sai aka bar wannan sai aka ɗau kawai gundarin ruwayar sai aka ce ai ɗahawi ya kawo sai aka magana ɗahawi ta ƙarshe wanda wadda daga cikin illar wato yan bida'a wajen nakali za su nakalto abinda suke so ya zama musu hujja amma abinda zai zama hujja a kansu sai su koyi saboda wannan ruwa ta Abu Huraira ruwayar ta da ta dace kamar yadda wasu malamai suke faɗa kamar bai haƙi ruwayar da ta dace ra'ayinsa da fatawarsa da ta dace da ruwayarsa ita ya kamata a ɗauka a jingina mata ba fatawar da ta saba wa ruwayarsa ba sai wannan da yake tambaya akan hadisin zainu kun bi salati alayya fa inna salatukum alayya nurun lakum yawm al wannan hadisin ba zan iya ciro ingancin sa ba gaskiya duk da yana daga cikin abin da aka wasu hadisai suka tabbatar cewa idan an zauna majalisi to kai zama majalisin nan an yi an gama ba a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba ba a ambaci Allah ba wannan ya tabbata a ruwayoyi da dama amma wannan ita ruwayar ita karan shine ba zan iya tantance maka ingancinta ba sai ya kara da cewa kowa ya halatta a haɗu don yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi na ilimi ko wannan ko sa da murya ɗaya a ba ce a zauna a yi ta salati da murya ɗaya ba wani labarwa wasu na an shi wannan baya daga cikin koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam a nan muna ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda muka ambace shi za mu yi masa salati masu sauraro za su yi masa salati shine abin da ake nufi cikin zaman ku ka ku tashi ba ku kira wani abu na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kun yi masa salati ba ba ku ambaci Allah ba wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk majalisin da aka watse ba ambaci Allah a cikin sa ba to za a tashi kamar an gama cin mushen mushen jaki ne kamar an gama cin mushi an tashi kuma wannan majalisin zai zama musu nadama ranar gobe kiyama Allah kiyashe mu a wace aka yi sai an yi da murya ɗaya ba ko wani yana tarar lumfashin 'yan uwansa yana yi suna an shi wannan baya daga cikin koyarwar manzo sallallahu alaihi wa sallama da wannan ne muka eh oho ya tabbata a cikin qunut na wutar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a suna suna amin inda aka yi addu'a Allah ka yi mana kaza Allah ka raba mu da kaza su ce amin inda aka yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam da aka yi yabo da kiyari ga Allah su yi shiru dan mu saboda ba a jin larabcin to duk inda aka yi wa Allah kirari sai ka ji mutu ya ce amin amin amin to ba da ka yi wannan tunda shi wanda yake bayan ka bai san <coughs> bai san bai san kirari ba kake wa Allah shi dai kawai ka yi larabci to addu'a kai eh, akwai daga hannu amma ba ba shafawa wannan shine abin da za a yi ah, da fatan Allah ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in